الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa'ance ta ji alul hasna idza shi ta sahala baya ka yin wa al'ummar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin nimata da karamcinsa ya kaddara mana rayuwar mu. na jawo har zuwa cikin wannan wata mai albarka na ramadana wanda yau muna biyu ga wannan wata na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai allah ya kaddara mana mu sake haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin marigayi alhaji sani wada wanda ya ƙare rayuwarsa cikin hidimar wannan addini mai albarka kuma allah ya sanya wa abinda ya assasa albarka gashi har yau dai ana ci gaba da raya addinin musulunci a wannan majalisi mai albarka bayan shi dan uwa marigayi alhaji ali kafinta ya karbi wannan jagoranci ya ci gaba da iya abin da zai iya ba dare ba rana har allah ya karɓi rayuwarsa shi ma wato ainihin yana cikin wannan gwagwarmaya ta ci gaba da raya addinin musulunci yanzu kuma malam nasiru shi Allah ya ɗora ma wannan nauyi tare da sauran mataimakansa su mala sabis su mala hashim da sauransu Allah ya bashi lafiya ana ci gaba da bakin iya kokari domin dai a yi abin da ake iyawa domin raya addinin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna bashi ko muna roƙonsa ya mana arziki da tsarkin zuciya ya zama na abin da za mu karanta da wanda za mu saurara mu yi domin allah domin mu ƙaru domin mu samu lada a wajen allah subhanahu wa ta'ala kuma allah ya ba mu ikon faɗin abin da zai zama alkhairi ga wannan al'umma tamu da wannan ƙasa tamu da wannan jiha da wannan yanki da muke ciki Allah ya ba mu ikon faɗin abin da zai zama alkhairi Allah ya daidaita mana harshen mu kada ya bar mu faɗi abin da zai zama fitina ga al'ummar musulmi baki ɗaya yau mu in Allah ya so zai fara ne daga farkon suratul waqi'a mun kare suratul rahmani a bara lokaci kuma ya kare dan haka yawan Allah ya so za mu fara daga farkon suratul waqi'a suratul waqi'a yan uwa wato sura ce tana da ayoyi guda casa'in da shida amma za mu ga kirgar malaman ƙididdigar ayoyin alkur'ani waɗansu za mu ga a ƙididdigar su wato haka adadin ya fi wannan wannan sura ita ce sura ta arba'in da shida a jerin surorin alkur'ani mai girma kuma abinda take magana shine kamar yadda malam masaruf yake cewa man arada an yi alama naba al-awwalina na akhirina ba a halin jannati wa naba ahlin nari wa naba ahlid dunya wa afirati ahlil akhirati falyaqra suratul duk wanda yake son ya samu labarin magabata na farko da ma wanda za su biyo bayansu da labarin 'yan aljanna da labarin 'yan wuta da labarin 'yan duniya da labarin masu kula da lahirarsu to ya karanta suratul waqi'a manufar wannan sura tana ainihin wato tuna mana cewa lallai fa alkiyama za ta zo kuma tabbas ne zuwanta ba mai iya karyatawa sannan za ka bijiro mana da labarin abin da zai faru ga wannan duniya yadda duniya za ta canja a daidai lokacin da Allah ta'ala zai tashi a kiyamarsa sannan za ta ba mu sura hakikanin surar ko hoton 'yan aljanna da wani bangare na ni'imomin da Allah ta'ala ya tanada musu Allah ka bamu ta kuma bamu hoton da sura ta yan wuta da abin da suke cikin sana daga azaba za mu ga inda Allah ta'ala ke fi samumin wa hamim wa zillin min ya hamum la baridin wa la karim innahum kanu qabla zalika zuwa karshen ayoyi da za mu gani wannan kuma ya faru saboda ƙaryata wasu sannan wannan sura za ta nuna mana ƙarfin iyawar Allah da ƙudurarsa duk abin da muke tunanin ba zai yiwu ba wannan sura za ta nuna mana a zahiri Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan wato ainihin abu zuwa dai ƙarshen abubuwan da suran nan wato ainihin za ta karanta mana to za mu fara daga farkon wannan sura suratul waqi'a daga ainihin wato aya ta farko alarma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثا الله تعالى إذا وقعت الواقعة إذا أبقوا تأبقوا idza waqa'at alwaqi'a abinda take afkakkiya wadda ta riga ta afku idan ta afku din Allah ta'ala ya gaya mana wannan idza din sharadi ce kamar ka ce idan ka zo gidana kaga ina jiran ka yi bayani me zai faru in na zo to Allah ta'ala ce idan mai afkuwa ta afku laisa bi waqa'atiha kadhiba kuma babu wata rai wanda ke iya ƙaryata afkuwarta laisa bi waqa'atiha nafsun kadhibatun ba wata rai daga cikin rayukan da suke ƙaryatawa da zuwan tashin alƙiyama to ba wata rai da za ta iya ƙaryatawa saboda abu ne ya riga ya afku, kuma akwai tabbacin zai afku saboda haka ba wanda zai iya ainihin wato kareta abkuwarsa Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana tashin alkiyama wato alkur'ani yana da hanyoyi da yake bi wajen nan na ga mana maganar tashin alkiyama shine dai in an mutu a tashi ko an dade da mutuwa ko ba a dade da mutuwa ba akwai yanzu wanda sun yi miliyoyin shekaru a mace akwai wanda jiya jiya ko bayan suka mutu ko ma cikin daren nan to duka dai Allah ta'ala yana nuna mana a mutu a tashi ba wani abu ne da ɗan adam bai taɓa gani ba a duniya hatta a nan mu ta duniya Allah ya ba da labarin waɗansu sun mutu sun tashi za mu ga abubuwa kamar guda bakwai da Allah ya ba da misali da su na farko dai Allah ta'ala ya ba mu labarin mutanen annabi Musa waɗanda wato ainihin suka ce ba za su taɓa yin imani da annabi Musa ba sai sun ga Allah kiri-kiri ido da ido wa idu ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhahum as-sa'iqatu wa antum tanzuruna thumma ba'athnakum min ba'di mai min ba'di mautikum la'allakum tashkurun Allah ya aiko da tsawa ta kashe su gaba ɗaya suka mutu murin sannan kuma Allah ya tashe su yan adam ɗin da ke raye a daidai wannan lokacin sun ga mutuwar sun ga tashin kamar shi annabi musa ya ga mutuwar tasu shi da ɗan uwansa annabi haruna kuma ya ga tashin nasu duk waɗanda ba su yi wa allah wannan kangara ta cewa suna son su ga allah ɓaro-ɓaro ido da ido su wannan abu bai shafe su ba amma a gabansu abin ya faru aka mutu aka tashi sannan allah ta'ala ya sake ba mu labarin wani bangare ne na mutanen annabi Musa su dai banu Isra'ila din nan wa in qatatu nafsan fadaratu fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna an kashe rai banu Isra'ila an kashe rai a tsakankanin su amma kowa ya ƙaryata cewa bai san maganar ba fadaratu fiha wannan ya tunkuda wannan wannan ya tunkuda wannan kowa yana kokarin ya wanke kansa ya yarfa wa dan uwansa magana kisan nan sai Allah ubangiji ya ce ba kullana sai muka ce idribu bi ba'dha wato a tare kuka kashe wannan rai na na na, na saniya aka ce a yanki wani bangare na wannan saniya a daki wanda ya mutu din da shi zai tashi Allah ta'ala ya faɗa musu haka kuma suka yi bayan sun yi ta ja'in ja a ƙarshe dai suka yi kuma Allah ya tashe shi a su, sai Allah ya ce musu yi huyi lahul mauta kamar ya ɗauki haka haka Allah yake da wanda suka mutu kun ga wannan shine abu na biyu Allah ta'ala ya sake gaya mana daga cikin dasu banu Isra'ila alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al sun fita sun bar gidajensu me yasa suka fita hadar al don tsoron mutuwa saboda ainihin an ce musu ainihin mutuwa za ta zo ta ɗauke su ko za a zo a yaƙi a karkashe su sai suka gudu suka bar garin dubbin nai wahum Allah ce duban da bata bayan sun fita faƙala lahum Allah mai sai Allah ta'ala ya ce musu mutu da sai suka mutu sun mai sun ma a hayahu wannan fa a duniya kafin ma alƙiyama ta tashi suka mutu suka tashi duk Allah ya ba mu labarin wannan sannan Allah ta'ala ya ba mu labarin uzairu shi ma zamanin annabi Ibrahim أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها يجي القرية هذا مكفي babu alamar ɗan adam ya rayu a gurin ɗaruruwan shekaru gurin ya riga ya rubirdige gidajen sun rushe ya ga makabartar ma babu alamar an binne ɗan adam shekaru masu yawa da suka wuce faƙala ta ya ce a hadihi lahu ba da ta yaya Allah zai raya wannan bayan mutuwarta yana ga abin ba zai yiwu ba sai Allah ce to bari mu fara ta kanka fa amatahu Allah shi da yake magana sai Allah ya kashe shi nan take mi'ata am sai da ya shekara 100 a mace thumma ba'athahu sannan Allah ya tashe shi ƙala Allah ta'ala ya ce masa kam labista bayan ya shekara nawa shekara dari shekara nawa kai a mace ƙala man au ba a yau to ina tsammanin ko dai ni, ko yi ni. ƙala bal labista mi'ata amin shekara dari ka zauna a mace bayan ka tambaye mu ta yaya za mu ta da matattu to kai gashi an kashe ka kuma an ta da kai fanzur ila ta'amika ba ma wannan ba kalli abincin da ka ɗauko za ka ci wace rabika da abin abin abin shanka lam ya tasanna har yanzu bai canja ba yana nan fresh kamar yanzu a gama dafa shi wanzur ila himarika kalli jakinka Wani na ja'alaka ayatan linnas don mu sanya ka zama aya ta cewa za mu iya in mun ce za mu yi wanzur ila izam kalli kasusuwan shi zuwa?" ta yaya za mu tattaro su ko mu ainihin ɗaɗɗaga su sun su halama sannan mu lulluɓa musu nama abin ya zama ƙashi, ya zama kwarangwal a gabansa aka ringa lallaba wa kashin nama falan ma ta bayyana lahu yayin da haka ya bayyana gare shi qala sai ce a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir ce tabbas ni kan ga naune Allah yana da iko akan komai bayan nan aka zo kan uban annabawa gaba ɗaya annabi Ibrahim ya tambayi Allah wa in qala Ibrahim rabbi arini kai ba tuhiyil mauta Allah nuna min wayaya kake tasar matattu ƙala Allah ta'ala ce Ba tu'min ka yadda ne har yanzu ba ka yi imani ba ƙala annabi ibrahim ya ce bala Allah na yadda na yi imani walakin ya yatma inna ƙalbi. so nake ƙara sakankan cewa bayan na zama jiyau in zama ganau ƙala fa kun arba'atan min tsairi to ka je ka samo tsuntsaye tsuntsaye masu rai kaji ko tattabaru tsuntsaye Allah bai gaya mana sunan tsuntsayen ba in ka ce kaji kayi karambani in ka ce zabe kayi karambani in ka ce tattabaru kayi karambani tsuntsaye ina jin da mutum tsuntsaye ko ka samo tsuntsaye ko ba waɗanda iri ne guda hudu fasur wannan ilaika jaro zuwa gare ka sun maja al'ala kulle jabalin min hunna juzu'an ka daddatsa su ka gutsatsara su sannan ka ɗauki wannan gutsunan ka ɗora can kan dutsen can ka ɗauki wannan guntun ka ɗora ka ɗauki ƙafar ka ɗora can ka ɗauki kan ka ɗora can ka ɗauki cinya ka ɗora ka ɗauki bukafiki ka tsintsinka su ka rana ba su kan dutsuna sun maduhunna bayan ka gama wannan ka ce ku taho tsuntsaye Allah ta'ala ce ya ati na ka sa'aya za su taho suna tafiya da ƙafafuwansu bayan an yanka su an danda a kan daban kafan daban babbuke daban komai daban kuma an cakuɗa wa alam annallaha azizul hakim Allah yana da iko akan komai sannan annabi isa alayhi salam Allah ta'ala ya ba mu labari ya warkar da marasa lafiya ko wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu wa yakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrata wa uhyi al bi idhnillah in warkar da kuturu in warkar da makaho kuma in taci in raya matacce da izinin Allah annabi isa idan zai zo ya samu kabari ya ce kai na kabari tashi da izinin Allah kuma ya tashi wanda Allah ya yi wa izini a matsayinsa na ɗan adam ya tashi matacce shi wanda ya izinin ba zai iya ba idan Allah zai ga dama wani bawansa ya tada matacce to ya shi Allah da kansa duka wannan misalai ne Allah ta'ala ya ba mu kuma an ba mu labarin kisar a sahabin kafi ina jin bara muka yarda da ko suka yi bacci na shekara nawa talata mi'atin sini wadda da tuta shekara ɗari uku da tara suna bacci shekara ɗari uku da tara bayan nan suka tashi suka ci gaba da rayuwa suka ci gaba da ibada har zuwa lokacin kuma da Allah ta'ala ya sake karɓar ransu to idan dai Allah maɗaukakin sarki zai mana wannan sannan kuma ya je dinga ba mu misalai na yadda aka yi mu da farko dukkanin mu da babu mu haka ne ko ba ba Allah ta'ala ce ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th in kuna kokonto kuna ga kaman alkiyama ba za ta shi ba fa inna khalaqnakum min turab fa inna khalaqnakum min turab mu ne ba muka halitta ku daga turbaya in ka kalli dan adam yanzu ka kalli kasa aka ce kuma jinsi ɗaya ne asalinsa daga nan in ka mata kasa za ga jini za ga ruwa za ka tana magana ba za gani ba to amma kuma dan adam asalin dan adam na farko daga mai aka yi shi daga ƙasa daga turbaya fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin ko thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa linubayyana lakum ونقر في الأرهام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى تعالى تعالى يكفي بار أبو وتن أبو ما abin muga abin gashi yana motsi yana faruwa a gabanmu sai Allah aka bada ta amace ba komai sai kura ba ta motsi ba wani ganye da yake fitowa a kanta ko haminatan fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rafat kanga ta girgiza ta kumbura kuma wa ambatan min kulli zawjin bahij sai Allah ta'ala ce zalika bi anna Allah sai ga mana abubuwa guda biyar da ya saya ga awalan zalika bi anna Allah huwal haqq Allah ya wannan da ya nuna muku shine gaskiya kuma duk abin da ya faɗa gaskiya ne na ɗaya kenan wa annahu yuhyil mauta kuma lalle shi yana raya matacce wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma abin da ya ga dama to yana da ikon yi na hudu wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wato kuma lalle alkiyama yayi wannan dan ya nuna muku tabbas alkiyama tana zuwa abu na biyar wa anna allah yab'athu man fil qubur lalle haqiqa Allah zai tayar da ko zai fito da ko zai tashi waɗanda suke cikin kaburbura duka waɗannan yan uwa duk mai karanta alkur'ani yana gani amma dan adam duk da wannan yana cewa shi bai yadda alkiyama za ta tashi ba musamman dan adam kafiri shi bambancin fadar tsakanin musulmi da kafiri shi kafiri iri-iri yake fitowa ya ce abin ba zai yi ba shi kuma musulmi wani in ta kalli aikinsa daga tobalar da yake yi sai ka ci anya anya wannan ku ya yarda alkiyama za ta tashi domin in ya yarda zai tsaya gaban Allah Allah zai caje shi da laifin da ya aikata Allah zai za a ce ina wanda ya zalunci daidai da abin da ya kama naira ɗaya to ina shi ina kwasar biliyoyi inda ya yadda tabbas lalle za a tsaya gaban Allah kuma a tambaye shi sai Allah ta'ala ke cewa a wannan yaran insanu na khalaqnahu min nutfatin shi dan adam wai bai gani bane cewa mu ne muka halice shi daga nutfa dugon mani fa idza huwa khasimun mubin sai ga ɗan adam wai yana mai rigima kuma mai bayyana rigimarsa da mu raba da na masarar kuma har zai zauna yana buga mana misalai wanda sai ya khalqahu wuya manta shi yadda aka halice shi yana cewa ce ibn ya ɗauko wani ƙashi? wanda yake ya bushe ya abin nan ya shekara da shekaru da mutuwa ya zama son babu alamar ruwa ko jini ko wani abu sai ya zo ya rindige har yana murje shi da hannu a gaban manzan Allah ya ce muhammadu yanzu wannan da kake cewa za a tashe shi yana gani kama abin da zai yi ba man ya zama wa ya Ramin, waye zai iya tada ko ya raya kashi bayan tare diddige shekara da shekaru shekara miliyan a mace sai Allah ya ce kul ka ce mata yuhyi allazi ansha'aha awwal marra wanda ya kirkire ta tun farkon al'amari wanda da babu kashin ma ko kuma aka yi aka yi ka aka sa ka kashin wa huwa bi kulli shay'in alim sai ma Allah ta'ala ya bada misali allazi ja'ala lakum min ash-shajari al akhdar nara ko da ya bushe kun ga bushe ko mu bushe shi ya ce ko danya ko ya ko to kuma akwai wuta a cikin ta ko babu ko ka kunna mana ka gani ba kama ba Allah bai da ala kun mina ash al-akhir nara fa idza antum minhu tuqidun sai shi kuna ainihin kunna wutar da za ku yi tuwo da wanda za ku ji dumi da wanda za ku ga haske minhu daga gare shi Allah ya sake buga da misali awalaysa alladhi khalaqa samawati wal ardh yanzu wanda ya halicci sammai da ƙasa shi wanda ya wannan ba zai zama ƙadirin mai iko ala an ya kaluka misalahu akan ya halicci dan adam dan mitsitsi gashi bala huwa al-khallaqul alim inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun Allah ya take dawo da hankalinmu zuwa jikinmu dan ya nannaga mana maganar nan sai ce afa'ayina na khalqil awwal wai mun gajiya da halitta farko lokacin da za mu ƙirƙiro ka daga babu khalaqatuka wa lam taku shay'a tuka min qablu wa lam taku shay'a baka zama komai ba abinda za a yi kadin ma babu mu muka kirkira abinda za a yi kadin kuma muka yi ka kuma mun gajiya ba a fa'ayina shin mun gajiya ne bil khalqil awwal da halitta farko bal wa fi lamsin min khalqin jadid suna cikin rudo akan halitta ta biyu Allah ya sake cewa a wani gurin wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula ai kun san farawa farko kirkira farko da Allah ya yi falaula tazakkaruna dan bai ba ku tuna baya ba ma wai halitta ka bar gaba ba da ku kai dan yaro ne kana lalabe rarrafan ma daga baya ka iya ba ma rarrafe ba zama ma daga baya ka iya haka ne ko ba haka ba yanzu da Allah an ba dan shi yasa wani malami yake cewa shi kansa rashin hankali akwai lokacin da yake zama ni'ima a ah, yanzu da Allah ya dan kankani jinjiri da a ce an ba shi hankali shi ba zai iya sa kansa wando ba ita ba za ta iya sa kanta wando ba kuma ana ganin tsiraitinta ko ana ganin tsiraitinsa gashi kuma da hankalinsa kamili zai ji daɗi yanzu da za ka ɗauki hoton yaro lokacin yana ɗan shekara ɗaya ko ƙasa da shekara ɗaya ko shekara biyu yana wasansa tumbar ba komai a jikinsa balle kuma mace sai ta girma ka ɗauko wannan hoton kana nuna mata za ta zo ba ta so ba saboda lokacin ta yi hankali amma lokacin da take baragadarta yaro yake baragadarsa irin wannan shekaru da yake baya da hankali bai ma san an yi ba bai ma san yana yin wannan abin ba kuma shi is normal ya jin wani bambanci da kai da kake da wandan to in yi gida ma zai tawo masallaci a haka ko ba ka ne? to yan wayan waɗannan ayoyi suna nan ba ta yaƙulu na mani iduna, kullum da zai alladhi kuma awwala marra ya ayyuhan nas wanda makaranta yanzu duk ga sanan kama bada ana awwala khalqin nu'idu shi yasa manzo Allah yake faɗa wani hadisi ingantaccen hadisi yaqulu Allah ta'ala a cikin sa Allah manzo Allah yake cewa hadisi ne kursi Allah yake cewa kazzabani ibnu adam dan adam ya ƙaryata ni ولم يكن له ان يكذبني kuma bai isa ya karyata ni ba wa azani ibnu adam dan adam yana cuta ta wala mai kullu wa an yu'zini ko bai isa ya cutar da ni ba sai Allah ya ce amma ta gazibu iyaya karyatawar da yamin abinda nake nufi da dan adam ya karyata ni fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani tam tam Allah ba zai mayar da ni kamar yadda ya fare ni ba ma'ana ba zai tashe ni in dawo a raye kamar yadda ya kirkire ni na zama na samu ba walaysa awwalul khalqi ahwan alayya min akhirih Allah ya ce to ai farkon halitta wato bai zama shi ya fi sauƙi a wajena daga ainihin ƙarshen halitta ba ma'ana da farkon halitta da ƙarshen halitta kai ne a wajenka ake cewa ga wani abu mai wahala ga wani abu mara wahala a wajen Allah babu wani abu mai wahala Kun ne fa kunu kawai ko ma me amma a za mu iyaya yanda dan adam yake cutar da ni fa qawluhu li inna li waladan idan dan adam ya ce min na haihu ina da ɗa kamar yadda kiristoci ke cewa isa dan Allah wannan cutar in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalma tana cutar da shi karka tambaye ni ya cutarwa da ake Allah shi ya fada domin duk lokacin da aka ce Allah yana da ɗa wannan sama sai ta girgiza dutsuna sai ta yi kamar su rugu rige saboda an ce Allah ta'ala yana da ɗa wa anal ahadu samad ta yaya zan samu ɗa alhali ni ne al'ahadu wato mai ɗaya wuce ni kaɗai ba wato ba ba ba abin nan ni kaɗai ne asamadu samadu wanda kowa ke tattaro bukatunsa ya tunkaro ni annabi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu ahad kuma baya da abokin tarayya ko kini daga cikin dukkanin halittarsa to bayan wannan Allah ta'ala yake ba mu tabbaci idza waqa'atil waqi'a idan wannan mai afkuwa ta afku har yanzu ba a gaya mana me zai biyo baya ba aka ci gaba da cewa laysa li waqa'atiha kadiba ba wata rai da za ta iya wa irin wata karyata ai za mutu na wa kunna turaba zalika rad'un ba'i ta yaya idan mun mutu mun kasance turbaya kuma ya za a ce wai za a iya tashi mu wannan komawa ce zuwa ga rayuwa mai nisa wanda ba za ta yi ba Allah ya ce laysa liwaqati hakadiba ba wata rai wanda zai isa ta ƙaryata wannan ƙaryatawa ko da baki ko a yake a nan duniya ne amma a lahira ga alƙiyamar in ka ce ƙarya ce to ga ta a gabanka ga ta a cikin alƙiyama ɗin khafiratun rafi'a ita alƙiyama ita ce khafira mai kaskantar da da yawa daga cikin masu daraja mai kankantar da da yawa daga cikin masu daraja kuma mai ɗaukaka waɗanda ake ganin ba kowa ba sai an je lahira za ka sha kallo waɗanda ake ganin su ne suwa ne su suka isa ta kowane ɓangare idan ba su bi ƙa'ida ba idan ba su yi wa Allah yadda yake so a yi masa ba wallahi sai ka su malam ba kowa ba shi yasa manzon Allah yake cewa ɗaya daga cikin ukuba ta farko da Allah yake mai girman kai wanda yake dagawa yana ganin ba wanda ya isa baya ragawa kowa sai Allah ta'ala ya yi su ƙanana ƴan mutsi mutsi ka san shi mai girman kai ba abin da ya tsana ka taka shi ne ko ba gani ba to sai Allah ya sai da ya ke su dan su kaskanta a nuna wasu ba kowa ba ne. wani za ka ganshi yana kambama kansa wani ma ya ce shi zai wuce da kai zai cece ka kuma ba ta faɗa sai ka samu shi ma ba za a cece shi ba ba wai magana zai shi ma ba zai haye ba duk anan ne ake wannan kurin don a ci da bugu zau. rafi'a kuma sai ka ga wanda kake ganin ba kowa ba a nan bai isa ba bai sai magana ba bai sa saurare shi ba a ranar kiyama sai ga Allah ya daga shi su ne ahalun layi su ne yan aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ta'ala bai ba mu jawabin sharɗi ba har yanzu sai ya sake kawo wata izadin idza rujjatil ardu rajja idan kasa ta girgiza kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhabu kullu murdi'atin amma arba'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an nasu sukara wa ma hum bisukara walakinna min walakinna 'adhaballahi shadid mace ta ɗauki ciki lokacin haihuwar bai yi ba sai ga ɗan ya fito kaga mutane kamar sun sha giya suna maye kuma ba maye suke ba Allah ya ce wa ma hum bisukara walakin na azabar la azabar Allah ce a nan taka inda ta kai Allah ya kiyaye mu idza wajjatil ardu radda wa buttatil jibalu batta aka ainihin nike dutse ya zama yarin zige ya zama gari ba su da irin wannan da ba bakin dutsen gari zai zama sai kana toshe hancin kamar kana da asma saboda ƙurar da zai rika yi ya zama ƙura Allah ce fa kana haba'an ya zama ƙura mun bada abin daidai cewa kura abin sheke wannan dutsen da kake gani da karfi wannan sama wanda ba a taba ganin ta tsage ba Allah ce yau mata shakakul sama uwar zama. idan sama an fadarar komai zai canja a nan nan ne kawai za ka sama ta take ci amma ga tarar shekara dubun dubata ba maganar eh, a ba magana a ɗan gyara nan ko kada ya fado a'a yadda aka yi tun daga farko har yanzu kuma aka ajiye ta ba abin da ya rike ta da gwada maka isa sai Allah ya ce kuntum azwajan salasa wannan shine jawabin da zai zo kuka zama kashi uku yan aljanna Allah ka ba mu aljanna za a zama kashi uku kamar yadda za mu gani yadda Allah subhanahu ta'ala zai ba da labari yawma tashaqqaqu sama'u wa Allah ya ce wa kuntum azwajan salata ko kuka zama azwaj wato dangogi guda uku to da wane da wane Allah rama fa ashabul maimanati ma ashabul maimana hmm. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون الله تعالى نكسا bayansa gida uku kashi na farko suna ɓangaren daman al'arshin Allah Allah ya sa muna ciki waɗannan sune za a basu su komai nasu su karba da hannun dama kuma in sun gama karba a ce su yi dama ina kenan aljanna kashi na biyu suna bangaren al'arshi na hagu kuma komai za a ba su da hagu za a ba su da hagu za su karba shi yasa ku guji hagu eh hagu a koyarwar addinin musulunci kana rasulullahi yuhibbu tayamuna fi kulli shay' komai annabi yana son yayi da dama in takalmi zai sa sai fara sa kafar dama wando sai sa bangaren dama in ainihin gida zai shiga kafar dama masallaci zai shiga kafar dama inda yake amfani da kafar hagu wajen fita daga masallaci ko wajen shiga banɗaki ballantana cin abinci sai ga wani ma malami ne sai ga ya ɗauki ruwa yana sha da hannun hagu wai ya birgewa ce ko yana cin abinci da cokali da hannun hagu wannan birgewar ba birgewa ba ce eh ana san ka zama kullum kana kusa da abin da manzon Allah yake so a gane ko ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama waɗanda suke ai ɗayan bangaren hagu wa ya baka labarin hadari da bala'i da 'yan bangaren hagu suke shiga ko za su shiga sai na uku su kuma suna tsakiya sabikuna sabikuna waɗannan su ne gungun annabawa siddiƙai shahidai da manya-manyan bayan Allah su sun ɗara a sahabu da min ɗin ba suna sama da ku darajar ta ɗaya musu abinda aka ce da kai taron annabawa ai ka karshe kenan banda na kuma a lahira to waɗannan su ne hoton ko su ne jawabi na waɗan iza-iza nan idan alkiyama ta zo allah zai kasa idan wata a waƙi'a ƙasaman lahun nasa ila talatati a ƙasamin ashabul maimana ashabul mash'ama da kuma as-sabiquna as-sabiqun waɗanda suka riga kowa suka tsere kowa ba za a iya kamo su ba أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم وأنن سونة مكساتا الله كما سنة الجنة الجنة ما تنعمه jannatin na'im aljannatai na ni'ima Allah ka bamu mu Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ku amsa wa Allah kira min qabli an ya'tiya yawmun tun gabanin wani yini wanda la maradda lahu min Allah ba mai iya ije shi ba mai iya hana shi ya zo tunda daga Allah ya taho shine idza waqatil waqi'a abinda ya riga ya afku tabbar za mu iya kare ta shi wani gurin Allah ta'ala ce sa'ala sa'ilun bi adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi ba mai iya tunkude shi ba mai iya tunkude shi hana shi zuwa an gane ko a wani gurin Allah ta'ala ce wa yawma yaqulu kun yaqul قوله الحق وله الملك يوم ينفق بالصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير هو الحكيم الخبير to wannan shine ma'anar waɗannan kalmomi da Allah subhanahu wataala ya ambata mana na'am sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin wato jama'a yan aljanna sun fi yawa a da sun fi yawa a cikin mutanen farko sullatun min al-awwalin ay jama'atun min al-awwalin min min sahaba min tabi'in min tabi'i tabi'in kullama kullama iqtaraba an-nas min ahli an-nubuwah kullama kana khayruhum awfa wa duk lokacin da mutane suka fi kusa da lokacin annabta to duk wannan lokacin an fi samun yawan mutanen kirki fiye da lokacin da ya nisa daga irin wannan ko ya san ka kalla yadda ake fahimtar addini a binni <clears throat> da yadda ilimi yake a binni ba kamar ƙauye ba A al'arab wa da kubura wa nifaqan wa ajru alla ya'lamu hudud da anzalallahu ala rasulihi. galibi a ƙauye abin da yake shagaltar da mutane daban ne da ilimi musamman ilimi mai zurfi na addini duk da cewa Allah ya kawo mu wani lokaci wanda ilimin da ƙarfi yake kutsawa ya shiga ko'ina a tun tunda yanzu ga kafafen yaɗin labarai wanda awa ashirin da hudu suna yada ilimi ana sa littafi ana karantawa za ga ainihin ga irin su malam usman isa taliyawa a sanya arabi ana bin sa gaba gaba su dira uku uku hudu ana ainihin wato koyarwa in ka je saudiya sai ga cikarin nan malam sun zo sun taru da malam ya zo zai karatu ko ya dauko hararin sa sai zo taru ana ta karantar da su kamar sun zo gaban malami sai ga mutumin da yake da sallar ma bai damu da ita ba sai gashi yana koyan sallar suka ce Allahu akbar ga mu a Makka muna koyan ilimi daga Najeriya albarkacin manara eh to Allah ubangiji ya sa mu dace sullatu min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin kuma akwai yan kadan daga mutanen karshen zamani akwai yan kadan ku lokaci eh lokaci to za mu tashi akan sullatu min al-awwalin dinnan da akwai dan bayani da ya kamata a ce mun yi don jama'a su amfana abinda muka faɗa daidai Allah ban gije ba mu lada wanda muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya fi mana fa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu alaihi wa sallam akwai tambaya Allah ya sallama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, bayanin da aka saba yi dai shi ne da farko zan bada hakuri domin su yan kwamitin tafsiri sun sanar da wannan tafsiri da za a fara amma da wata suka bayar sanarwa a kafar yada labarai da duk wanda aka bayar a majalisai sai suka yi ta magana a kan tafsirin da ake yi a cikin mutala a wata masallacin shirin jaba allah ya karsa ba su yi maganar wannan tafsirin ba wanda kuma tsarin da aka yi shine za a buɗe wancan jiya za a buɗe wannan yau wanda sakamakon rashin wannan bayani aka kasar da ne cewa mutane sun zo ajiya kuma sai suka tarar ba a yi kuma da ce da su ba za a yi ba to wannan gaskiya akwai damuwa kuma da ba wa kuri akan kan wannan na biyu dan uwa wannan karatu da muke zuwa kullum abin da nake so mu fahimta muna yin ibada ne domin Allah abinda muke nema da wannan zuwa da wannan karatu da wannan sauraro lada muke nema da kuma kusanci musamman a wannan wata mai albarka wato mu samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki shine dalilin da muke yin tafsiri a watan azumin ramadan da sauran lokacin da ake gabatar da wannan karatu da Allah yana roƙon yan uwa mu rika tuna wannan niyyar a lokacin da mu ranar sauraron ta mun tawo ne da nufin mu kare jin abin da zai kara kwatanta maka Allah kuma mu gyara kurakuran mu tuba daga laifukan da muke yi duk lokacin da ka ji an faɗi wani laifi ba sha hudu a kai maka ba ba wanda ya tsira daga ya ji ana faɗin laifinsa ko da kuma karatun ne ba wanda alƙur'ani zai wakala ba wanda hadisai ingantattu na manzon Allah za su wakala saboda haka idan mun zo mu zo da kyakkyawan niyya sai nufin mun zo mu karo sannan wannan wata mai albarka gashi muna farkon dukkanin mun san halin da kasar mu take ciki kuma Allah ya nuna mana yana tare da mu domin mun roƙe shi kuma ya ansa mana mun roƙe shi abubuwa da alkhairi kuma ya amsa mana ya ba mu abin da muke so ya ba mu sannan kuma allah maɗaukacin zarki ya kawo mana sauƙi daga firgici da tsoro da tashin hankali da ainihin wato muke cikinsa a ainihin wato shekarar da ta gabata da abin da ya bayar mun sani abin da ake na wannan fitina ba wai karewa ya ba amma dukkanin mun shaida ne cewa yaro an samu sassauci akan yadda abin yake a da to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ci gaba da kare mu kare addinin mu da mutuncin mu da ainihin al'umma mu ta musulmai to mu da kanmu mun san raguwar nan da yayi mun tabbata akwai tasirin addu'a sannan kuma muna fata bayan addu'a din akwai wani nau'i na gyara halaye da barin laifuka domin ma da zalba namun illa da zuba wa ma rufi a illa da tauba duk lokacin da kai bala'i ya sauka to zunubi ne ya jawo shi duk lokacin da kaga Allah ya dauke bala'i tuba aka saboda haka nan idan ana za mu roƙi Allah kuma Allah ya gwada mana ya karɓi addu'ar mu to ya kamata mu ɗauka cewa lalle har yanzu akwai sauran alkhairi tare da mu tunda Allah ta'ala ce inna ma yatakabbalu Allah min al-muttaqin Allah yana karɓar addu'a ne ko yana karɓar aiki ne daga wajen masu tsoron Allah Allah ya samu a cikin su to daga cikin abubuwan da nake kara da hankalin na ni da kuma dukkanin yan uwana mu ci gaba da yi ko mu tsarkake niyyar mu shine maganar bayan Allah nan marayu da muka sa masu rai kullum Allah Allah suke wa azumin Ramadan ya zo saboda a da mu, ana nema masu taimako ba za mu so a ce da suna samu bai zuba ba samu karka ce a yanzu yana cikin rayuwa mai wahala abubuwa sun yi tsada ba a samun kuɗi ba a kaza ba a kaza ai idan bala'i ya yi bala'i idan kunci ya yi kunci da sadaka ake maganin sa musamman sadaka da zata je zuwa maraya. saboda haka yan uwa mu ci gaba da taimakawa waɗannan bayan Allah kuma dangane da yan uwa masu aiko taimakon marayu mai yawa muna da hankalin duk wanda ya aiko da irin wannan do Allah ya hada mana roƙo muke ya haɗa mana da lambar waya ba ta ya gaya mana sunansa ba in ma baya so domin mu buga masa waya mu ce an kawo kaza mu kirga kowa ya gani a gaban jama'a domin akwai matsaloli da muka fahimci wasu suna amfani da wannan damar sai a ba su sako su kawo saboda su suna ganin wanda ya bayar baya zuwa wurin da ake karatun ba sai daga baya muka ga su ma sun daina bayarwa sai suka ga masu ai malam sai mu bada kaza sai mu ji an sanar da kaza wani bawan Allah ya bada a tamfa turmi 100 a kawo aka kawo mana cewar gashi an bada turmi 80 in kuma ka san nawa za mu sanar su tumanin saboda suna ganin wanda suka wanda suka aka aiko dan suka dace suna ganin ai mai wanda ya bayar baya zuwa ba gurin karatu. alhali ko karatu ana tashi a rediyo ya ji an kanan ya tashi to wannan ya koya mana darasi kuma muna ƙara jan hankali duk mutumin da yake ganin wannan haƙƙin na marayu wai yana ganin ba wanda ya gan shi za a kawo ya bantara wallahi ya bantara a kansa bala'i manzan Allah ya ce Allah ya ce ana khatamun ana ana ana ana khatamun ni ne mai yin rigima a madadin rauna na guda biyu duk wanda ya taba su to ni ne zan yi rigima da su da shi a madadin su ya ce da mace da malaya waɗannan in kana cin mutuncin matarka in kana wulaƙanta ta in kana zalantar ta saboda kana ganin kafi da ƙarfi saboda kana ganin zaman ka take yi saboda kana ganin ƙarƙashin ka take da sauransu to Allah ce shi ne abokin ka a madadinta haka nan malaya saboda kana ganin baya da zai yi abin da ya samu ka warge wani abu saboda wai kana gaba wanda ya ganka to wanda zai rigima da kai a madadin wannan marayar ya ganka in ka ga zaka iya rigima da Allah ka rika cin kayan maraya innal ladina yaquluna fi budurihim nar innal ladina yaquluna amwala yatama zulman inna ma yaquluna fi budurihim nar wa sayaslawna ta'ira Allah ya ce wuta kake ci kuma ya yi alkawarin sai ya jefa ka cikin sa'ir wuta mai zafi saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah zan yi mamaki a ce a watan azumin Ramadan ana magana ana ta akan maraya a taimake shi wani ya yi amfani da wannan damar ya furgi abin da aka ba maraya ya koye saboda haka nan mu ji tsoron Allah Allah ubangiji ya samu dace mu ci gaba da bada wannan taimako in ka bada yau ka bada gobe kullum ka bada kai ma Allah yana baka kullum kai ma Allah yana baka kullun wani bawan Allah da yan kasuwa yakan ce idan kuka tashi za ku yi wa'azi duk abin da kuke iyawa da wanda ma za mu iyawa ku zo ku gaya mana mu ma tun da ba ma samun damar mu je wa'azi mu taimaka ita halittu ku yau da gobe sai Allah ya ce to a da gobe sai Allah kullum ni ina fitowa kuma Allah yana bani ina jin tsoron nan da na hana ni ma ya hana ni Ka ga wannan tunani ne mai kyau kuma shi roƙa wa addini taimako ba abin kunya ba ne annabi ma yana yi in dai addinin za a abinda ba a so ka roƙo wa addini kuma ka danne shine matsala to saboda haka ina yi ahir ahir ga wanda ba mutunta azumansa ba an ba su sako su kawo amma sai su kawo abin da dama kuma su bata ainihin wato wannan wannan wannan barnamij mai kyau wanda mun muna yi ne mun faɗa mun maimaita muna yi da manufa guda biyu ba ta farko Muna yi wannan a matsayin addu'a ga al'ummar jihar kano da najeriya gaba daya mu faranta wannan bawan allah maraya saboda allah ya kawo mana sauki a cikin al'amuran mu, muna yi ne da nufin addu'a ga dukkanin wannan jiha da ma najeriya mu gaba daya saboda manzan allah ma idan wata masifa ta ko cewa yake aje a yi sadaka don Allah yana kawar da musiba yana yi sadaka balle ma kuma a ba maraya abu na biyu da wuka muna faɗa ko mu kira yan jaridu lura da za a yi domin shi wanda ya bayar ya ga cewa ga shi an isar da sakon da ya kawo don a kai yin nan bayan Allah na biyu don mu samu mutane ko ina ma a ɗauka a dai alhamdulillah ya mu ko kwanan nan ga mai gari muna zaune da shi mun ainihin wata rufa masa bayan an je an gabatar da ainihin kayan marayu wanda yake ya ba da sha'awa wasu bayan allah ne a wata unguwa na cikin gaba suka yi marayu ina da ko 83 in ban manta ba mutum 83 amma su kowane maraya sai da aka ɗauke shi aka je da shi gaban tela in maraini ya ce in maraya ne aka auna su aka masu wadatattun kaya kuma ba sai ɗaiɗai ba to mu ni a waje na ma na gaya wa Da ce ni ban damu da a ce wai an yi wa mutum dubu goma sha ba mu yi wa dubu hudu maimakon dubu goma sha hudu amma kowanne ya samu sutura mai ma'ana ya ji daɗi to wannan wata ma ya fi to amma mabukatan ne da yawa kuma duk wanda ka hana ba zai ji daɗi ba saboda ka duk wanda da muke bukata ne a ƙara rubanya kokari wajen wannan aiki a ƙarshe muna addu'a ga wannan ƙasa mu Allah ubangiji ba mu zaman lafiya waɗannan fitintunu wasu ba su ƙare ba mu ji labarin wasu suna kunno kai a wannan tabarar da tabana da tarar da tabaɗi ko tabara wannan musiba ya uwa dole ne mu ci gaba da kyautata alakar mu da Allah da ya yi mana kun ga da abu da muke da kuka shine insurgency ga insecurity da ake fama da shi a kasar gaba daya to sai kuma gashi ya ballo ta wani nau'i na daban wancan din bai kare gaba daya ba mun yadda ya rabu amma kuma ga wani mafi hadari ko kuma shi ma mai hadari shi kuma tattalin arzikin ƙasar gaba ɗaya wanda duk al'ummar da talauci ya mata yawa ba ta iya rike kanta ba ta iya komai ake son a lalata tattalin arzikin domin a hana waɗansu ainihin wato gudanar da al'amuran eh, mulki to wannan wani abu ne da mu a wajenmu allah da ya mana maganin bala'in da muka yi ta fama da shi yana nan kuma da su masu yin wannan fitina da masu ɗaure masu gindi da makamai da kuɗi da horarwa duk ba su ƙarfin Allah ba kuma sun yi rashin sa'a sun fara wannan iskanci dab da za a fara azumin ramadana to dukkaninmu a matsayinmu na masu kishin addini da jagororin da muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya masa jagoranci su yi abin da ya kamata domin mu gudu tare mu tsira tare to mu ci gaba da addu'a Allah ubangiji ya dafushe kaifin wannan fitina Allah ya tona asirin masu daure mata gindi Allah ya wargaza shirin da suka yi na rusa tattalin arzikin wannan kasa. Allah ya mayar musu da sharon su a kansu Allah ya kare al'umma musulmi a duk inda take Allah kuma ya sanya su kansu shugabanni su gane cewa babban mafita a gare su tsaya su adalci kuma su tsaya su yi kokari su zama rahama a kan al'umma kada su yadda su zama azaba kan al'umma su yi kokari su kyautata alaƙa su da Allah saboda manzon Allah ya riga ya yi addu'a ya ce ya Allah na roƙe ka duk wanda ya jagoranci al'amarin al'umma ta ya kuntata musu ya matsa musu Allah ka matsa masa to kun ga wannan hadari ne shugabanni ku yi kokari ku gyara ku gyara ainihin wato al'amura gurgudan abin da yake yiwa a sauƙaƙa al'amura domin kowa ya ainihin wato amfana mu ne muku addu'ar kuma Allah ya muku jagora Allah ya dora ku akan tabarki na daidai Allah ya sa ku zama rahama akan al'umma ba azaba ba Allah ya sa kujerar da ku samu ta zama sanadiyar magance matsalar wato da ta damu al'umma Allah ya sa kuma ku yi amfani da dama da ku samu ku daure ma addinin musulunci hindi domin al'umma ta daɗa kirki ta daɗa gyaruwa to wannan shi ne yan kalmomin da za mu ja hankalinmu a kai yan uwa a farkon wannan karatu namu da farkon da fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagora baki daya ya yafe mana kurakuran mu ya gafarta mana zalubin mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh